Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa ku a cikin wani sabon shirin zabe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Aiwa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba zaɓukan fidda 'yan takarar gwamna ne da aka gudanar a cikin faɗin tarayyar Najeriya. Yayin da wasu jihohin suka gudanar da zaɓe lami lafiya wasu ko hakan ya haifar da darewan jam'iyyar gida biyu wasu kuma an kai ruwa ne tsakaninsu da iyayen gijinsu na siyasa. Wasu kuma an rabu dutse hannun riga da gwamnati kai wasu jihohin ma har yanzu tana ƙasa tana dabo bari dai mu faro takon daga jihar borno da yobe tare da haruna dauda biyu Professor Babagana On behalf of my committee, I hereby declare Professor Babagana Umara as the for the highest number of votes in this exercise. Malam Ahmed Almanzur kenan jami'in da uwar jam'iyyar APC na ƙasa ta turo da gudanar zaben takarar masu neman kujerar gwamna a jihar Borno ke bayyana Profesa Umar Zulum a matsayin wanda ya lashe zaben. tun da farko dai sai da mutane guda goma suka janye daga takarar cikin mutane ashirin da da ke takarar wannan kujera guda haka zalika a zahar yobin wato makwabciyar jihar borno nan ma an gudanar da zaben fidda gwanin inda alhaji mai malabuni ya samu rinjaye da kuri'u dubu biyu da ɗari casa'in da bakwai yayin da alhaji yakubu sidi karasuwa ke biye da shi da ƙuri'u uku alhaji aja kulo kuma na da kuri'u hudu ita ma jam'iyyar pdp a jihar borno ta gudanar da zaben nata ne cikin rabuwan kawuna yayin da bangare guda karkashin jagorancin zanna dama suka gudanar da nasu zaben shi ma Alhaji Usman badeli ya gudanar da nasu zaben fidda gwanin a sakatariyar jam'iyyar PDP wanda ya samu halartar yan takarar guda biyu kuma barista Muhammad Wakil yana nan tan gida dan sa ko kuwa wani ya ganin sa shine nashi wato san kasan na abin da yake tafiya abin da yake kashe kasan nan kai son kai wani kawai da ya ga shi wane wane shine mutumin sa ba zai tsaya ya bi nan abubuwa ba sai je zaben da gudanar ta bangaren Alhaji Zanna damade ya sami wakilcin uwar jam'iyyar PDP wanda Barisa Gibon Akata ya jagoranci wannan zaɓe har ma ya bayyana sakamakon kamar haka. Mohamed Alkali Imam he scored 2,785 votes. Mohamed Wakil scored 20 votes and Kiari Abba Bukar scored 52 votes. Alhaji Kyari Abba Bukar din ya kirawo taron manema labarai wanda ya nisanta kansa da zaben jam'iyyar PDP baki ɗaya da ya ce bai da kowanne daga ciki ba kuma bangaren alhaji usman badiri suka gudanar da nasu zaben wani suka bayyana tsohon ministan samar da wutar lantarki wato barista muhammad wakil a matsayin wanda ya lashe zaben da ƙuri'u mafi rinjaye to daga nan kuma bari mu leƙa bauchi da gombe domin mu je da ta kaya nan ma ga abdulhab muhammad wanda shi ke muna jagora professor ahmed bakur muhammad chairman gubernatorial primaries election, All Progressive Congress

sannan wanda suka lalace dubu ɗaya da ɗari ɗaya da bakwai sannan wanda bai amfani da su ba dubu ɗaya da ɗari shida tamanin da shida sannan kuma da suka lalace guda ashirin da uku. a halin da ake ciki zaben fidda gwani na jam'iyyar pdp a jihar Bauchin ya gudana inda tsohon ministan birnin tarayya bala muhammad kauran bauchi ya yi nasara a jihar gombe kuwa jam'iyyar apc ta zaɓi gwaninta shine alhaji inuwa yahaya ya yi mata takara a ɗaya gefen kuma ita ma jami'ar pdp mai mulki ta zaɓi sanata usman bayero na faɗa a matsayin ɗan takararta a zaɓen kujerar gwamnan jihar a shekara ta 2019. Yanzu kuma gangara jigawa da Kano tare da Mahmud Ibrahim Kwari. Jimlar masu kada ƙuri'a 2,668 ne wakilan kwamitin zaɓe da kwatar jam'iyyar PDP ta naɗa suka tantance domin zaɓen masu neman tsayawa takara guda hudu. Masu muradin takarar sun haɗa da Honorable Hussein Namadi wadda ya samu ƙuri'u 154 da Tijjani Ibrahim Kiyawa mai ƙuri'u 394. sai barista al-sa'ad birnin kudu da ya sami ƙuri'u talatin yayin da malam aminu ibrahim ringim wanda ya lashe zaben da ƙuri'u dubu biyu da ashirin da takwas a jam'iyyar apc kuwa gwamna badar abubakar ne galaba a zaben da ƙuri'u dubu uku da ɗari ɗaya da ashirin da uku yayin da abokin karawarsa pharmacist ubala hashim ya sami ƙuri'u hamsin da hudu bayan da wakilai dubu uku da ɗari biyu da goma sha biyu suka jefa ƙuri'a A Kano kuwa gwamna Abdullahi Umar Ganduje ne ya sami tikitin takarar gwamnan jihar a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC da ƙuri'u miliyan biyu da dubu ɗari bakwai. A ɓangaren PDP kuwa tsagin sanata Rabiu Musa Kwankwasa ne suka ce sun zaɓi Abba Kabir Yusuf a matsayin wanda zai yi wa jam'iyyar takarar gwamnan Kano. Kwana guda bayan shalkwata jam'iyyar ta PDP ta sanar da ɗage gudanar da zaben a Kano. sai dai bangaren shugabancin jam'iyyar ta pdp bisa jagorancin sanata mas'ud el jibril doguwa na cewa ba zaɓe aka yi ba illa karfa karfa kuma ma muna so mu tabbatar da mutane cewa delegates din da ya kamata su zo su yi zaben nan ba su suka zo su kai ba saboda haka wannan ya sa ba zaɓe aka yi ba illa wasan kwaikwayo to mun gode kwari yanzu kuma bari mu leƙa zamfara sokoto da kebi tare da murtala faruk sanyin na tuni da jam'iyyar ta apc ta kammala zaben fitar da gwani na gwamna a jihar sokoto inda mataimakin gwamnan jihar ahmad aliyu ya lashe zaben inda a jihar kebbi kuma jam'iyyar ta yi matsaya akan gwamnan jihar abubakar atiku ba gudu a matsayin dan takararta ba hamayya a bangaren jam'iyyar pdp kuma a jihar sokoto jam'iyyar ta tabbatar da tsohon kwamishinan kananan hukumomi manir muhammad dan iya a zaman dan takararta na gwamna ba tare da wata hamayya ba haka lamarin yake a jihar zamfara inda jam'iyyar ta pdp ta yi matsaya akan tsohon dan majalisar wakilai bello matawalle shi ma ba tare da hamayya ba biyo bayan sulhun da aka yi wanda ya yi sanadiyar janyewar ɗaya ɗan takarar sahabi ya'o to sai dai a jihar kebbi kan zaɓe aka yi na fitar da gwani tsakanin 'yan takara hudu na jam'iyyar ta pdp inda sanata isa galaudu ya yi galaba da rinjayen ƙuri'u akan abokan takararsa sanata umar tafida da buhari bala da kuma abubakar malam yanzu kuma bari mu haura zuwa jihohin plateau da nasarawa tare da zainab babaji babu wanda muka hana mu a matsayinmu na iyaye mun sa abin a faifai mun baje mun ce duk wanda yake da bukata ya zo ya zo ya gwada. Kun gudanar da zaben fidda gwani na jam'iyyar PDP a nan jihar Plateau wane ne ya yi nasara? A zaben da muka yi wannan zaben da yana zama kamar zaben gida ne. domin duk wanda duk wanda suka tsaya a takarar neman tiket neman su zama zakaran a jam'iyyar PDP ba zabe ne wanda kamar yaki ba to Allah da ya taimake mu muka yi zabe na cikin lafiya a tsohon general da Hussaini ya samu cin nasara Jeremiah Hussaini kenan Jeremiah Hussaini honorable David Martin shi ne ya ce to mutane nawa suka shiga ta wannan takara mutane biyar To wani matakai kuka bi har kuka samu wanda ya samu nasara? Da muka bi shi kuwa sannu sannu mu bi gaskiya mu bi abinci, inda ya kamata a ci zabe. Mun gode Zainab yanzu kuma ga Hassan Umar Tambol daga kudu maso yammacin Najeriya A jihar Oyon Kudu maso yammacin Najeriya, jam'iyyar APC ta yi zaɓin fidda gwaninta a cikin nasara duk da yawan 'yan takarar gwamna inda 'yan takarar suka rika janyewa ɗaya bayan ɗaya a filin wasar Lekan Salami da ke Adama Suga Ibadan suka barwa matashin ɗan siyasa Adegoke Adelabu mai lakabin Penkilemesi 'yan takarar gwamna a tutar jam'iyyar APC dai da kansu ɗaya bayan ɗaya suka ba da sanarwar janyewa akbar. ní nítorí pé a fẹ́ kí ẹgbẹ́ wa kó máa lọ wájú sí nítorí pé a fẹ́ ẹ division nínú ẹgbẹ́ wa I am I am stepping down for Adébáyọ̀. A jam'iyyar PDP ko Mr. Saye Makinde ne aka tsaida ɗan takarar gwamna inda ya sami ƙuri'u dubu biyu da ya kada sanata Hamzat Ayo Adesun mai ƙuri'u ashirin kacal. Sai dai sanata Hamzat Ayo Adesun ya yi ƙorafin cewa an yi mishi ba daidai ba a wajen zaɓen fitar da gwanin. Haka zalika na ji ta bakin wani mazauni birnin abekuta a game da yadda zaɓen ya gudana a can. kenan. Sunana Abbas Ibrahim ɗalibi mazanin jihar Ogun a Abeokuta. Ba mu labarin yadda zaɓe gudana na fidda guni na jam'iyyar APC. Har yanzu zaɓen fidda gwani na jam'iyyar APC a nan jihar Ogun tana sama ne tana dago. A domin har yanzu ba cin ba matsaya ba abin da ya faru shine yawancin mambobin NPCC da suka yin zaɓe an rinka rarraba musu kuɗi mai dan ni ne ba jiyo ba na gani an mutane wasu daya wasu naira dubu biyu haka kowa ya koma gidan shi ba tare da an yi zaɓe ba to har yanzu da a jihar Ogun babu wani bayani akan wannan zaɓe yana cin tare da ana watsewa kawai yan takara mutane nawa ne suka yi takarar gwamna ko kuma suka shiga takarar fidda gwani a jam'iyyar APC akalla mutum biyar ne mutum biyar ne to yaya ake ciki batun jam'iyyar PDP jam'iyyar PDP kan sun yi zaɓen primary election a ranar Lahadin da ta gabata sai dai kamar yadda ka sani a Ogun State jami'ar cdc ta rabu gida biyu akwai waɗanda suka yi ma wato zikirin layi da gundede biyayya akwai wanda suke ma sanata burji kashe mubure biyayya wato a kuma ta kusa da ɗan takarar gwamna guda biyu wato na ɓangaren masu yi ma zikirin layi da gundede biyayya shi suka sayar da wani ɗan majalisar tarayya daga yankin jihun wato a alhaji adibutu ɓangaren irin jam'iyyar PDP da take a nan a bai fitar da wanda a nan ma an yi wani zaben inda aka fitar da Ilike Shitu a matsayin ɗan takarar gwamna a jam'iyyar PDP bangare Masjid Za mu rufe shirin ne da jihohin kudu maso kudu tare da Lamido Abubakar Sokoto. Zaɓuɓɓukan fitar da gwani na jam'iyyu daban-daban a jihar Ribas ya bar baya da kura, kura kuwa ita ce ta tashe-tashen hankula da aka yi, kuma jam'iyyar APC a jihar ta Ribas ta rabu gida biyu tare da bayyana sakamakon zaɓe wanda ya kasance gida biyu na ɓangaren ministan sufurin Najeriya Rotimi Amici da kuma yadda suka ce sun lashe zaɓen na fitar da gwani wanda hamshakin ɗan kasuwan nan musa tonyakul da ke bangaren amici din ya yi nasara sa'annan ɗayan bangaren sanata maganas abe da ke adawa da bangaren amici din ya tsayar da ɗan takarar gwamna ya ce shi ma ya lashe zaben dangane da wannan rudani da aka shiga na ji ta bakin shugaban jam'iyyar ta apc a jihar rivers musa flak Ojikanya ya ce uh, um, ya ce kawai yanzu babu wani tashin hankali an yi zaɓe lafiya a jihar rivers Musatan Yakul shine ya lashe zaben na fitar da gwani a jihar mu ta Rivers. Barista Wagu Bombs shine mai magana da yawun sanata Abedin wanda ya ja daga da bangaren tsohon gwamnan jihar Rivers Rotimi amici ya ce. Eh, Yana cewa ne a namu bangaren gefen ministan Amici ba zaɓe aka yi ba illa kawai naɗi ne kawai saboda haka mun tsayar da namu ɗan takarar gwamna sanata Abe kuma mun yi watsi da zaɓen bangaren Amici. Haka kuma 'yan jam'iyyar ta PDP a jihar Ribar sun gudanar da zaɓen fitar da gwani a jihar Lamai Lafiya inda suka tabbatar da zaɓen gwamnan jihar ta ribar Farisa Nyansa Wuke. Can ma a jihar Cross misri ba an gudanar da zaben fitar da gwani sai dai kuma rigima bata kare ba inda aka samu 'yan takarar gwamna guda biyu a jihar kowane bangare yana ikirarin shine dan takara musamman bangaren ministan yankin niger delta fasto usani oguru usani na jam'iyyar apc da kuma bangaren sanata john uwan inom to masu da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin sai wani sati a jimu da wani sabon shirin yanzu amadun dukkan wakilanmu da suka taimaka domin shirin ya haɗu sai julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugon shirin ladan ibrahim ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah